Babban Bankin Najeriya CBN ya ce zai ɗauki tsatsauran mataki kan wasu bankuna a jihar Kano. Tuma sauraro, ko menene dalilin da ya sa Babban Bankin ya ce zai hukunta bankuna a jihar Kano? Shin laifin me suka yi masa? Sai ku gyara zama domin ku ji dalilin da CBN ya bayyana a matsayin abin da zai sa ya hukunta dukkanin bankuna da suke a jihar Kano. Kana labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama. Domin ku ji cikakken rahoton na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zaraman ɗora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yaɗa rahotanninmu a YouTube. Mun gode. To ga cikakken rahoton Babban Bankin Najeriya CBN ya ce zai ɗauki tsatsauran mataki kan wasu bankuna a jihar Kano. saboda ƙin zuwa su karɓi sababbin takardun naira da ya samar. CBN reshen jihar Kano ya jaddada matsayinsa kan cewa ƙarshen watan nan na Janairu zai daina karɓar tsofaffin kudaden kamar yadda ya sanar tun a baya. Al'umma a faɗin Najeriya na ta kokawa kan ƙarancin sabbin kudaden da CBN ya ƙaddamar a bankuna. Baya ga ƙorafin da suke yi na rashin baya da cikakken wa'adi don mayar da tsofaffin kudaden bankuna shugaban cbn reshen jihar kano malam umar ibrahim biyu a tattaunawarsa da bbc ya ce akwai isassun sabbin takardun kudaden bankuna kawai ake jira su je su karba mun yi magana da bankuna kan cewa su aiko mana da adadin kuɗin da suke bukata da za a zuba a na'urar atm domin amfanin yau da gobe ga al'umma haka kuma muka shaida musu kuma tuni mun fara bayarwa sai dai korafe-korafe sun yi mana yawa kan ba a samun waɗannan kuɗaɗe a bankuna wannan dalili ne ya sa muka hau bincike domin tabbatar da cewa suna raba kuɗaɗen yadda muka cimma yarjejeniya da su mun gano waɗanda ba sa bayar da sabbin da muka ba su in ji malam umar biyu a cewarsa wasu kuwa na haɗawa sabbi da tsofaffi amma binciken da suka fara gabatarwa ya sanya an samu gagarumin sauyi a yanzu idan ka je atm za ka sami sabbin kuɗaɗe a kusan ko'ina a faɗin jihar kano malam umar biyu ya ce muna da isassun sababbin kuɗaɗe amma ban san adadinsu ba a cewar shugaban bankin reshen jihar kano tun bayan sanarwar da babban bankin ya fitar suke bi kasuwanni domin wayar da kan 'yan ƙasa domin su gaggauta mayar da tsofaffi da suke da su a hannu ba tare da biyan kuɗaɗe ba. Mun ƙara jaddada cewa babu wani dalili da zai sa a ƙara wa'adin da aka tsayar na daina karɓar tsofaffin kuɗi a ranar 31 ga watan Janairun da muke ciki. An tambi Malam Umar adadin kuɗaɗen da CBN ya aika musu reshen jihar Kano sai ya ce babban bankin ya buga waɗannan kuɗaɗe isassu ta yadda za su kai ko ina a ƙasar nan yana nan kuma yana nan kuma yana ci gaba da bayarwa a gaskiya ba zan iya faɗa maka adadin kuɗaɗen da aka aiko Kano ba da ka amma an turo yadda ya kamata in ji shugaban CBN na jihar Kano ya ƙara da cewa za su ɗauki mataki kan duk bankin da bai je ya karɓi sabbin kuɗaɗen ba a ranar laraba 26 ga watan oktoba ne babban bankin najeriya ya sanar da matakin sauya fasalin kuɗin ƙasar daga takardar naira 200 zuwa 1000 inda ya bugaci masu kuɗi a hannu su mai da su bankuna cikin ƙasa da kwana 50 haka zalika cbn din ya ce sabbin kudaden da za a samar za su fara yawo a hannun mutane daga ranar 15 ga watan disamban shekarar 2022 da ta gabata sannan kuma za a ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden har nan da ranar 31 ga watan janairun 2023 da muke ciki to wannan shine rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci muna fata Allah madaukakin sarki ya sa canza wannan kuɗi da babban bankin Najeriya ya zama alkhairi ga ƙasar, da kuma al'ummar ƙasar gaba ɗaya. muna roƙon Allah ya sa wannan sauya kuɗi ba zai sa wasu su rasa jarinsu ko kuma yin asarar maƙudan kuɗaɗe da suke da su ba